to yanzu kuma mafi yawa su kuma mallamai yana daga cikin wautarsu yana daga cikin abin da ke haddasa husuma tsakanin malamai ɗalibanku ka buɗe kunne ga annami ma almajiranka su zo aiwa da ya ce ma kaza shi kenan kai kuma sai ka zo ka caccaɓa mai ba tare da ka bincika ba kada ka damu da wayannan masu kawo macewa ne ya ce ma kaza ba masoyanka ba ne sun suka yi su kai ka ga kunya domin zo su cewa ne ya ce ma kaza ka zo ka caccaba mai gobe ta bayyana ba haka ya ce ba ka ji kunya ko baka ji kunya ba ka ji kunya don haka inda gaske almajirinka ne in an zage ka ya rama ma zagi ka ji labarin aiwa da ya zage ka amma wani ya yi kariya ba mun yi babin baya ba abin ga falalar wanda ya ji an ɗaukacin mutuncin musulmi ya yi kariya don me da baka kokarin samu wannan falala sai dai ka dauko ma kanka laifi ka sa ma kuma malamin ka laifi ka zo mai da manci. muna roƙon Allah ya shirya da mu gaba dai walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum da kun yi abin da ake muku wa'azi game da shi da yafi muku alkhairi da kun bai yawo da manci da yafi in dai musulunci kuka ganin kun wa aiki to wallahi raunana musulunci kawai kun kai don ba abin da kun ka haddasa illa suma tsakanin musulmi don haka don Allah masu yawo da gulma su bari magana alkhairi ya kamata ka kawo mai mutum duk abin da zai so sa zuciya ta yi bai kamata ka kawo mai shi ba yanzu misali ba ga yau karatu da yadda salihin za mu yi ba a ce jiya da yammacin jiya ka zo min kacce an ce min kaza don Allah abin nan zai yi tasiri cikin zuciya ta kuma zai yi ba Allah ɗaya ka tsarewa ban mai da raddi ba yau in na zo karatu haka ne ko ba haka ba ne amma eh, inda baka faɗa mini ba fa kaddara ma an ce din an ce amma yanzan kun baka faɗa min ba na sani kaga sai bai karatun mu lafiya lau ban ma jiya ba sannan abinda da baku gano ba wasu maganganu da ake yi game da malumman ku ba da su ake ba da ku ake mutane ne suna da nasu malumma kamar yadda kuma kuke da naku ko wani mutum da malamin da ya amince ma aiko eh sai kun ka soki kun ka ce musu malaman gwamnati kun soki malaman ko ba ku soka ba to su kuma sun ka samu wani tsalimi sun kawa malamanku don Allah malaman sun ka soka ko ku ku sun ka soka magana ce ta tsakanin ku da su na yi imani ku da za ku haɗu da malaman can gaba ga malamin nan baka iya ce mai malamin gwamnati ko kana iya cewa ashe kenan ba shi ka soka ba wannan almajiri abokin magana ka shi ka soka kamar yadda shi ma abin da ya ce ma malaminka shi ma da zai haɗu da malaminka bai iya faɗa mai wannan kalma da ya faɗa ma ashe inda masu hankali kuke sai ku gano cewa magana ce ta tsakaninku magana ce ta ƙurciya bai kamata a ɗauke ta a kai ma malamai ba ina fatar kun fahimta don haka ku mabiya malamai ku ji tsoron Allah su ma malaman da aka kai masu hausu ji tsoron Allah ka sani a kara makalla duk wanda ya zo ya ce an ce maka za wallahi ba masoyinka ba ne domin maganan nan da ubanai an ka faɗa ma ba zai je ce ma ubanai ba ba an ce ma za ba faɗa zai wa ubanai kenan abin da ya kasan ya nuna kimar ka bata ko kayyaye ma kariya ba kariya wannan baka kayyaye ma kariya ba bare ya zo ya faɗa maka wa kanka kariya kai shi an ma'anar mutum ya zo ma da magana ko ba haka yake ba inda kana da kimar da ya kai ma kariya da tun sannan ya bada da amsa tunda abin da yasa ya kawo ma yana ganin an ci zarafinka an yi ma ba daidai ba ko to inda kimar ka ta kai a wuri nai da yayi ma kariya ce ƙarya kuke yi mallan kan bai ce haka nan ba ko ƙarya ce mallan ba haka bai bai aikata abin nan ba to amma kimar ka bata ko kai yayi ma kariya ba bari dai tunda ya mishe ka mahaukaci ya zo ya faɗa maka wa kanka wannan masoyinka ne to ku san abin da kuke yi in can daura an yi cikin kuskure ko rashin sani yanzu duk wanda ya koma yi to ganganci yayi wanda ya yi da gangan mai hukunci nai wanda ya da gangan sai a yi mishi da gangan don haka ni yanzu in mutum ya koma zuwa ya ce an ce min ka zato maganar da za ta fitowa ga baki na ba za ta yi mai daɗi ba this is for your information in ka zo ka ce an ce min kaza malla an ce ma kaza to ni kai ka ce min gare ka zan ramawa kuma kowa ya san bakin bello ya mugun baki ne ko <laughs> gare ka zan ramawa ni don kai ka ce min wancan in ya isa ya zo ga ne ya faɗa mini ni gare ka ni jiya don haka ni ban san kowa ba illa kai don haka kuma gare ka zan ramawa na fatar kun fahimta ka gani da kun bai da ƙananan maganganun nan da sai a zauna lafiya muna roƙon Allah ya shirin da al'ummar manzon Allah to shine yace babin mu yau babi ne mai bayani game da haramcin annamimanci yace menene annamimanci Wahiyya na naqalul kalami bayanan nasi shine cirantar magana tsakanin mutane ala jihatul da akan fuska ta sanya barna tsakaninsu ka ɗauki magana daga wanga ka kai ma wancan domin ta fuskar barna amma da ta fuskar alheri ce fa kaga wannan abu ne mai kyau albishir ake kiran iri nai amma ɗaukar magana wannan ko waɗannan ka kai ma wancan ko waɗancan da nufin sa ɓarna tsakaninsu to wannan shine annamimanci kai matsayinka annamimi to za mu ji hukuncin annamimi kamar cikin alkur'ani da kuma sunna Alallahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ce hammazin masha'in binamim asalin maganar Allah tabaraka wata Allah ya ce ma annabi cikin suratul qalam suratul kalam ko yace wala tuti kullu halafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utillin ba'da zalika zanim an kana zamalin wa banin idza tutula alaiha ayatuna qala asatirul awwalin hadda zuwa ƙarshen ayoyin Allah ya ce ma annabi wala tuti kada kai da'a kai manzon Allah kakkabi kulla hallafin duk wani mai yawan rantsuwa mai yawan rantsuwa kan ƙarya hallafin ai kathirul halifi kakkai yi da'a ga duk wani mai yawan rantsuwa mahin walakantacce malamai sun kace dangane da wannan ayar ashe duk wanda ya zanna mai yawan rantsuwa ta ƙarya to sai Allah ya walakanta shi na fatar kun fahimta wanda ka san Allah ya walakanta shi ya yawaita rantsuwa ta ƙarya shi yasa ku ganin Allah na walakanta 'yan siyasa saboda me saboda rantsuwa ta karya da suke yi sai ce wallahi zan yi maka za kuma ya sani tun ka ya ce wallahi na yasan san ce yake yi yaudarar ka ce kawai ya kai to ka kyale shi ba kai ya yaudara ba ka kai ne yaudara domin sai Allah ya walakanta shi ne ma'anar walatu ce kulla hallafin mahin kakkai ɗa'a ga duk wani mai yawan rantsuwa walakantacce hammazin mai yawan zunɗe wailul li kulli humazatin lumaza guda uku ne akwai hamzu akwai lamzu akwai gamzu me bambancin su alhamzu bil yadi wa hamzun bi famin wa in yakun bi ainihin fa gamzu hamzu da hannu kyafaci gibata ci mutubanka ci shine hamzu kyaface da hannu diva diva diva ji ustaz ustaz ustaz na to shi ne hamzu ina fatar kun fahimta gamzu kuma bifamin da baki eh lamzu lamzu lamzu da baki eh, alhamzu bil yadi wa hamzun bifamin ko hamzu da baki akai eh ɗaya da baki sun ɗaya da baki tiwa su wai su a ustaz wai to shine shine lamzu hmm? shi shine hamzu he eh shine lamzu wanda an hamzu shine wanda an kai da baki sun ɗaya da hannu eh, hamzu hamzu shine wanda an kai da hannu lamzu shine wanda an kai da baki gamzu ko wanda an kai da ijiya kamar yadda mutumin kuka yi a ko yake kai shi da baki ya kai in ka zo ka yi mai nasiha wani munafikin Allah ne in ka juya ba sai ya gwano. kaga me yayi lamzu yayi da baki ina fatar kun fahimta to inda ijiya ce haka to shi aggamzu to shine Allah madaukakin sarki yace kakkai da'a ga duk wani mai yawan rantsuwa walakantacce hammazin mai yawan zunɗe mai yawan aibanta mutane masha'in binamimi mai yawan watsa annamimanci bai da aiki illa yawo da gulma ɗan gulma ne ɗan game-game ina fatar kun fahimta masha'in binamimin manna illal khairi mai yawan hana alkhairi bai yi bai bari ayi. in ya gaza a taimako ne ka taimake su ai suna sun kace kaza ai ba dan fatin muna ba suna sun ka ce ka a zaɓi goodluck mun ce ka Allah shi kashi goodluck yau da mai so ne da wanda ya ce a zaɓai da wanda ya ba da goyon baya da wanda ya ji daɗin an zaɓai Allah dukka yi mana maganinsu yau ko da yake to bari in cire yau don ba a ba Allah umarni Allah dukka yi mana maganinsu. bangon gabas ya game da na yamma ka a bari mu koma shaƙar iska Allah ka shaida da shi mai malafa da waɗanda na jawo shi da masu goya mai baya da masu sonai Allah ka shaida ba mu son ko guda daga cikinsu ko gudansu ba mu so in mun ka gaisa da kai sai dai a yi ta al'ada ta dole amma wallahi ba mu son ka shi yasa kun kaga da sarakuna da gwamnoni da 'yan siyasa da malamai waɗanda goya musu baya ba musun ko guda Allah ya sani Allah ya san ba musun su zaman doya da manja ne muke da su sa'a muka nema da wurin Allah ya ba mu sa'ar su sun jawo mana bala'i ga 'yan uwanmu na ana kashi an ba su kuɗi la yasmin wa la yaguni min ju'in sun ja mana bala'i gashi ne yanzu ana tare tare ana wa mutane shigantakan banza za a wa yan boko haram afuwa wa boko haram yan ba shi ba ai su ne yan boko haram din kai yanzu hankalinka na baka ranar juma'a musulmi sun taru masallaci ranar juma'a mutum ya ta tsakiya sai ta da bom in ko giya ya sha in mi ya sha ko duniya ga musulmi na iya haka nan wallahi ba aikin musulmi ne aikin su ne don haka ba su yan boko haram illa su in sun gaji in sun gaji da kashin mutane musulmi su bari haka nan in ma ba su gaji ba su ci gaba da yi ba su dai iya kare musulmin najeriya su kashe duk wanda za su kashe dole su raga saura ba su iya kare mu duka kuma dole na su gane mu cikin kasar najeriya dole na duk wanda su kashe kuma kasuwa za su kashe amma dai dole kirista ya zauna da musulmi cikin najeriya ba hanyar da za ka bi hakori musulmi da najeriya ba ko malha gare ka ba in in in migarai ba ɗan ku tuɗi ka ana bisa kai balle ba to Allah shirya da mu wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce ma lafi zumin qawlin illa a ci da ma lafi mutum bai taɓa yin lafazi min ƙaunin ga wata magana illa dai, face gunai raƙibun, atidun akwai wani mala'iki nan mai tsaro kuma halartacce wasu malamai sun ce mala'iki guda ne wasu kuma sun ce mala'iku guda biyu ne wanne ne ya fi da mu ce mala'iki guda ne shi adda wannan siffa shi ne raƙibin a tiru da mu ce biyu ne wahi gara mu ce biyu ne biyu don mito mai a dalilin mu da bai samun ka ce biyu eh saboda koma baya ga ayat ba suratul qaf take ba to me Allah ya ce kafin wannan ayat ya ce idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa anil shimal qa'id lokacin da masu haduwa biyu sun ka hadu da shi idh yatalaqal mutalaqiyani lokacin da masu haduwa biyu mala'iku biyu kenan masu haduwa sun ka hadu da shi anil yaminu wa an shimal qa'id suna zaune a dama da hauni ma'ana mala'iki guda na zaune dama gare shi guda na zaune hagu gare shi kaga shi mala'ikun biyu ne kenan ina fatar kun fahimta sai Allah ya ce ma yalfidhu min qawlin bai taba yin lafazi da wata magana shi bil adama illa ladaihi face gunai shi mala'ikin to wannan kuma shi ya diba sun kace mala'iki guda ne illa ladai face gunai sai malamai sun ka ce a'a hudin na ai ba mai komawa ne ga mala'iku mai komawa ne ga lafazin ma yalfizu min qawlin illa ya face gunyin lafazin raqibun atidun akwai mala'iku guda biyu guda raqib mai tsaro guda atidun halartacce wallahu a'lamu an dai sabani shin mala'ikin guda ne ko biyu ne to kaga ke wannan ayar dai tana karantar da mu babu wani lafazi na magana da za ka faɗi face mala'iku na nan gunka suna rubutawa to duk abin da sannan duk abin da ka rubuta yanzu kamar magana gada nake yi ba ga kasan nan yana ɗauka ba Yan an ka ƙari zuwa a jima duk mai so sai ya samu kasan, sai a sakamar bello ya ne ko da kasan na bidiyo da kasan na audio ga zaune rike da littafi yanzu ya ce ba shi na ba ya ce ba shi na ce allah ya sa mai yan malha ya mutu ba ga hoto nai ga murya tai ga Mocin baki nai an ga ya ce Allah ya sa mai yan malfa ya mutu yau yanzu yana fara cewa ba shi na ba wallahi shi na kuma wallahi duk inda aka kai ina maimaita haka nan kuma wagga haka ɗaya ne faɗi ku babu so yadda ban yi ta ba in motsi ni sai na yi ta da wanga guba da waɗanda na ja muna wanga guba Allah kai muna maganin su to kun gani don hakan ga babu wani lafazi da mutum ke yi face gune akwai mala'iku suna rubutawa kuma gobe kiyama sai ya maimaita abin da yanzu ga magana da faɗi sai na maimaita ta gaban Allah cewa Allah ya sa mai yan malfa ya mutu sai na maimaita a ce don me in ce don ya cuce mu kafiri ne maƙiyinka ne ya Allah maƙiyin musulmi yana na yana kashin musulmi da sunan boko haram ina fatar kun fahimta don haka duk maganar da ka san kana jin kunyan maimaita ta gaban Allah gaban halittu gobe kiyama to kada ka faɗe ta shi an ma'anar wannan ayat domin in ka faɗi yadda ka san ana nan ana rikodin ɗin wa'azin nan da nake haka nan duk abin da ka za ka faɗi ko za ka aikata ana nan mala'iku na rikodin yanzu wannan kasar ana iya destroying ɗine eh aiko kuma ana iya gogewa to amma shi wancan ma yi baddalul ƙaunar ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid ba a canzawa ba wanda ya isa ya tamfarin in kan mutu dama ga hannun mala'iku yake akwai mai iya taushe mala'iku ya amshi kasar ɗin kaga ba mai iya taushe su amma yanzu mai ɗaukar bidiyo ana iya tare shi sai a taushe shi a amshi kasar ɗin sai a yi destroyer ina fatar kun fahimta to Allah ka ba mu ikon mu faɗi abin da yake daidai mu aikata abin da yake daidai wa an hudhaifa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la yadkhulu aljannata namamun muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo shi daga hudhaifa ɗan yamani yarda Allah tabbata gare su da shi da mahaifinsa Hudhaifa ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yadkhulul jannata nan mamun mai annamimanci mai yawan annamimanci ba zai shiga aljanna ba kaga nan mamun sai ya zo sifa mubalaga to kenan ana nufin sai wanda ya annamimancin da yawa wanda ya dan kadan shi ba da shi ba a'a wannan an ce saboda girman laifin shi yasa an ka zo da shi sifa balaga. annamimanci da ɗan ƙarami da babba wanda duka yi ya shigo cikin wannan hukuncin annabi ya ce ba za ka shiga aljanna ba to sai malamai sun kawa wannan hadisin da duk hadisai masu kama da su a kawo wani laifi wanda ba kafirci ba ne sabon allah ne a ce mai yi bai shiga aljanna mu abinda mun ka sani ga alkur'ani mutum guda an bai shiga aljanna shine wanda ya mutu yana kafirci innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi il-jannata wa ma'awahu nar wa ma lizalimin min ansar ba haka Allah ce ba kaga wanda ya mutu yana shirka ko kafirci shi dan bai shiga aljanna to akwai wasu laifuffuka kuma da za ku iskan mahadisai ingantattu kamar wannan annabi ya lashe takobin cewa duk mai yin wannan laifi bai shiga aljanna to sai malamai ahli sunna wal jama'a sun ka fassara hadisan ta bangare uku sun ka ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi da kamar yanzu nan ba mai annamimanci ba annabi ya ce mai annamimanci bai shiga aljanna annabi yana nufin sallallahu alaihi wasallama yana nufin ba zai shiga aljanna cikin farkon waɗanda za su shiga ba farkon waɗanda za su shiga yan direct entry waɗanda za su biyar manzon Allah tashin farko ba tare sun tsaya entry ko remedial wani wuri ba yanzu in ka zo university ba akwai NDE ba direct entry sannan akwai wani sai sun yi remedial haka in ka zo polytechnic akwai wanda ake ba direct entry akwai masu intro to kenan malamai sun kace abinda annabi ke nufi kenan baya cikin masu waɗanda za su samun direct entry sai ya tsaya remedial wani wuri da bayan ya gama remedial ɗi ta annamimancin da ya sannan ya shiga Fasara ta farko kenan na fatar kun fahimta ina ake yin remedial eh a a wai nan duniya ina ake yin remedial eh? Eh, eh school for basic studies ko school for developmental studies ina ake yin remedial ba kuwa 'yan makaranta ba eh eh madalla kaga matriculation school matriculation school university ce ai baka wada shiga ba to remedial to haka ake nufi yan an ka ce remedial yake yi an ɗauke ka university kaga baka san ɗan university ba wato sai ka yi gyaran takardu lokacin nan in ka samu takardun ƙware sannan a baka admission university to da ɗan remedial mai matriculation da mai direct entry ɗai suke ba ɗai suke ba to shi an ma'anar maganar annabi sallallahu alaihi wasallama farkon waɗanda za su shiga aljanna tashin farko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sun tsaya remedial wani wuri ba to duk mai mancin bai cikin su shi ake ni ba ana nufin bai shiganta gaba ɗaya ba fassara ta farko kenan ko kuma fassara ta biyu annamimanci ba haram bane yana cikin ka ba irin zunubi to kuma sai ka ce ya halatta sai ka halatta Yau za a caje ka ka halatta haram kaga shi kuma babi ne daban yake ko me ya hukuncin halatta haram kafirci ne to in ka halatta ka ce an namimancin nan da kake yi ai halal ne baya da illa ƙarya ce duk wanda ya ce haram ne ƙarya ce kaga ka kafirta ka halatta haram to shi ne annabi ya ce ba ka shiga aljanna za a hana ma shiga aljanna ba an namimancin ba a kafircin da ka yin halatta haram ina fatar kun fahimta wa'annan duka suna cikin fassarorin da malamai sun kawo wannan hadisin la yadkhulul jannata namamun duk mai annamimanci ba ya shiga aljanna kaddar girma aljanna kaddara girman maganar da zaka zo mu wani da ita ta annamimanci ka gani wafi girma yanzu ka faɗa mai maganar nan ka yi annamimanci ka ki shiga aljanna shi yafi ma ko ka fasa faɗin maganar nan don Allah ya saka aljanna kullun zakayin annabi manci yanzu ga madibi na baka wannan hadisi ya zan madibi ya zan cikin kokon zuciyarka in ka ɗauki maganar wani za ka kai ma wani to ka ɗauka dai annabi manci ne za ka yi ko to ga hadisi kuma muttafaqun alaihi ba ma rawahul bukhari ɗaya ba ko rawahul muslim shi ɗaya muttafaqun alaihi Shi ne mafi ɗaukakan martaba ta hadisi sahihi muttafaq alaihi al-bukhari wa muslim haka ko ba haka yake ba to ku diba hadisin mu na Hudhaifa hadisi ne muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata namamun duk mai annamimanci bai shiga aljanna ko dan wane ko don hakan ga yanzu sanda duttan motso ma manci ya motso ma ka zo za ka faɗi to ka tono da hadisin ga in ka yadda ka shiga aljanna to ka faɗi shikenan ba za ka shiga ba in ko kana son shiga aljanna to ka fasa faɗi ka dawo wakka gida ba mun huta ba Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi wa ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra bi qabrayni faqala innahuma yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabirin bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawlihi muttafaqun alayhi wa hadha ihda riwayatil bukhari alal ulama'u ma'ana wa ma yu'adhabani fi kabirin ay kabirin fi za'amihima wa qila kabirun tarkuhu alaihima shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga abdullahi ɗan abbas yadda allah tabbata gare su cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi marrabi kabrain ya shuɗe ga wasu kaburbura guda biyu annabi yana cikin tafiya sai ya gita ga wasu kaburbura guda biyu kaga wasu mutane biyu a cikin kaburburran kenan ko faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innahuma yu'adhaban masu kaburburran ga suna na ne musu azaba wannan hadisi da masu kama da shi suna daga cikin abin da na tabbatar da azaba kabari azaba kabari gaskiya ce kakko yadda da masu musun azaba kabari yan daga duniya sai Kaduna a'a daga Kaduna ai akwai wani gari gaba na fatar kun fahimta daga duniya sai kabari daga kabari sai alkiyama daga alkiyama kuma akwai wani wuri gaba ina ne aljanna ko wuta mu musulmi in Allah ya so a kai mu aljanna kafirai kuma a kai su wuta Allah ka sa mu aljanna ba don halin mu ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sanar da shi cewa masu kabarin nan ana nan ana musu azaba kuma ga laifin su shine yake faɗa masa habban da ke tare da shi yace innahuma yu'adzaban su huma waɗanda a cikin kaburburran nan ana nan ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin kuma ba ana yi musu azaba saboda wani babban laifi ba bala na'am innahu kabirun babba ne ma'ana ga ganin idanunsu laifofukan da sun ka aikata ba su ɗauke su wasu laifofuka ba ina fatar kun fahimta amma kuma ga haƙiƙani ga shari'a manyan laifofuka ne don duk abin da yasa an kawo mutum azabar kabari kaga ƙaramin laifi ne babba ne Allah ya tsare mu daga azabar kabari sai annabi ya ce amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin waɗanda a cikin kaburburan da ake wa azaba fakane mushi bin namima laifi ne ya kasance yana watsa annamimanci annamimi ne to ina annamimi kaja kaja mai yawo da annamimanci kaji tun kayan a ta kiyama cikin kabari za a fara tikakka wasu 'yan kunamunan na kabari wasu 'yan mace zainan wani ɗan hoso hoso nan na nama sai a yi wa yaron kayan ka shiga gaba ɗai ka jawo ma kanka bala'i ko baka jawo ba don haka an mimanci baya da kyau ya ku jama'a yana cikin abin da ke sabubbantar da azabar kabari Allah ya tsare mu Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗayansu fakana yamshi bin namima laifinsa ya zanyi ya kasance yana watsa annamimanci ne annamimanci yake yawo da shi Ɗan gulma ne bai da aiki illa gulma ranka ya ɗe wallahi suna ai ba su son ka wallahi ba jam'iyya ba pdp ya kai ba mun ƙin pdp allah ka wace pdp allah ka tarwatsa pdp Allah hijikan Imam Isa Alifantami. Imam Isa Alifantami cikin wata huduba da yayi wata ranar ran Juma'a kun san limami ne ko? Yayi huduba bisa munbari yace ya Allah yadda jirgin sama ka tarwatsewa daga sama Allah ka tarwatsa PDP daga sama. Amin. yadda jirgin ruwan titanic kun san jirgin ruwan titanic ko yadda ya tarwace nan ƙasa allah ka tarwatsa pdp daga ƙasa ma'ana allah ka tarwace ta sama ka tarwace ta ƙasa ni ko na ce ya allah da ka tarwatsa npn ka kunya ta jagororin ta allah ka tarwatsa pdp ka kunya ta jagororin pdp ko ɗaure ma pdp gindi najeriya allah ka kunyata shi rikitan da annan tsakanin su allah ka ƙara hura wuta allah ka sa sababbi ya wacewa pdp ce gaba ɗaya mu huta najeriya bala'in bala'inmu na farko shine pdp ci babban bala'i amma duk mai sun ya kwana gida ne tare da mata ta bai hudin haka nan to ni na gami min a zo a ɗauka a tallaba kuma an ka tallaba ka a ajiye wuri kusa inda aka jin duriya ta akai da can inda kowa bai ji amma dai mun faɗi kuma mun yi addu'a kuma iyaka abin da annan muna yi da mai yan maluha da pdp in motsi ni cikin dare sai na yi musu addu'a allah shi karya su da wa'in na jawo mana su don haka wanga babban bala'i da muke ciki na Najeriya shi a PDP wanga ƙwarya Allah ka wace wannan ƙwarya wannan lema Allah ka tarwatsa leman nan duk wanda a cikin inuwar leman nan Allah ka mai sai cikin rana wanda ya zannan mashin inuwar lema Allah ka mai sai cikin rana wai ko mu ƙara ba shi gaba Allah ka mai sai cikin wuta jiya ga facebook wani ya rubuta ya ce wai da mota da pdp wai kashe mutane najeriya ni ce pdp pdp ta yi mota kashe mutane to allah shi kashe mana ita ya kashe mana jagororinta kwan ɗaure mai pdp gindi ƙasa ga allah ka karya shi mai cin abinci ƙarƙashin pdp allah ka kawo ƙarshen abincin nan nashi ka sa yunwa ta kashe shi in dai sai ya pdp ya ka cin abinci allah ka sa yunwa ta kammai ka tarwatsa pdp mu ga wanda zai yi Allah shi yadda to kenan mutum na farko yawo ya kai da annamimanci wa'an mal'akar shi kuma gudan fakana la yastatir min bolihi ya zan bai kariya daga boli nai la yastatiru nan haka ya sami haka ya sami hukuma la yastatiru bai kariya daga sutura ne bai sa kariya ga bauli ne ma'ana in zai yin bauli abinda an ka nema ka tafi nesa ga mutane inda ba su ganin ka ba su jan abinda da kake yi amma ka tsaya inda wani in wani ya gitto zai ga ka, wannan babban laifi ne yana cikin abin da ke sa mutum ya haɗu da azabar kabari rashin kariya daga bauli na fatar kun fahimta shi kuma gudan abin da yasa ake mai azaba cikin kabari in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana la yastatiru min bawlihi ya zan baya kariya baya kare al'aura ce daga idanun mutane daga bo in sai bawli yana tsayawa inda mutane ke gani sai ga mutum ya tsaya ya kwanci bando ya yi tsaye ya rike sanda hakan ga wani kasa an buɗe hoho pa a ka tahi inda ba a ganin ka ba a jinka in yi wata yan babbar tusa nan kowa na ji in yara na gitta su kama dariya na fatar kun fahimta wani ba fitsari ba har kashin ma ya tsaya inda aka gani ne wannan duk rashin mutunci ne yana daga cikin abin da ke jawo ma mutane azabar kabari muna roƙon Allah ya tsare mu kaga waɗannan laifuffukan ai ga idan mutane ganin suka yi ba komai bane alhali kuma kaga ga shari'a manya ne suna kai mutum ga samu ga fada cikin azabar kabari muttafaqun alaihi imamul bukhari da imam muslim sun ka hadu akan fitar da wannan hadisin wa hadha lafdhu ihda al bukhari wannan lafazin da ya zo da fakana la yastatiru ɗayan riwayoyin bukhari ne kenan ashe akwai wasu riwayoyi ba waɗannan ba akwai riwaya da ya ce fakana la yastabri'u min baulihi bai bai kukuta daga bara'a bai kukuta daga baulinsa ma'ana in yayi boli ba ruwa ne da ya tsaya ya wanke boli kamar da shari'a tace haka ne ya murkusa azzakari ne mai sai cikin wando bai kubuta daga boli ne ina fatar kun fahimta wata riwaya kuma fakana la yatanazzahu min bawlihi ya zan baya tsalkaka daga bawlinsa ba ruwa ne da kamun ruwa in yayi boli haka nan ya kame shi ya tai yi. Kagani shi yasa kaga mutanen daure saboda kubuta daga azabar kabari kaga su da buta su suka yawo ko yawo da buta ta dahara tunda ba notice abin ka baka ba ko in ka ji shi to kaga yawo da buta sunna ne yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yawo da sanda ko ko takobi ko adda duk sunna ne yawo da makami yadda fillani dai kai kaga wa kwashe sunnoni fillani amma yan sun bari bahilla ce nawa yanzu ka gani da adda sai dai na kawai eh in kullu raqabi un fillani gaba su duk sunnonin annabi ne da kafin bayyanar sunna mu fahimci sunna in an ka ga mutum ya dage wando ne ba za a cewa ba filla ba mu san ashe sunna ba ce kaga su kuma filla ina sun ka samu sunnonin nan ga mujaddadi dan fodiyo shi ya nuna mana shehu usman kan tagari ahlus sunna ne su ko filla sun ka dauka akan al'ada to ku kyautata niyoyinku ya ku filla ba al'ada bace ce sunnoni ne amma yanzu sai haga bahilla da wando biki kiki ga kasa kamar ɗan tantabara wannan ya zan kaɗo duk bahillacin da ya bari wando ne wuce idon sau ya zan kaɗo kaɗo nan kaɗo nan bahillace kai in dai bahillacin ƙwarai na ba ba ba ba bare ba ba kaɗo ba to bai bari wando ne wuce idon sau haka an ka sanin mafilla ne sannan bahillaci in dai na ƙwarai na bai ta yi haka nan zagadon zagadon zagadon zagadon kato shi dai a'a ko dai da 'yan sanda ce ko adda ce ko takobi shege ya fasa kenan ko ka gani dole ka bashi na fatar kun fahimta don haka baya da kyau yanzu in an ka bincika cikin ku mai makami duk mutum nawa ne ka za ka hitowa da duhun dare daga kai sai riyadu salihi na wani ya tare kai buge ka gabanza kuma na yi muku magana hanna gaji ni da duk kun haga na zanna duk inda jiki na yake makami na da wanda kuka gani da wanda ba ku gani sannan in gama da addu'o'i ina fatar kun fahim na haɗa muku da in ga mutum ya taho wurin wa'azina da tasbaha na hiso in gane rike da adda don in ta taso shi maki baka dama zai yi ka te ka ɗauko addakka ko ko ka ƙaza a yi to ashe gara gara tun farko kada a riske ka ko ina kake kana da kana da shirin ka hmm? wata rana na taɓa ba da mota ta an haka min wurin wanki to akwai abubuwa zai yawa cikinta da an kashe ɗauke <laughs> sai sun ka cika ga mota wata in ka ce mota sun ka ce wallahi inda ba tashi ta bada mun kai wurin yan sanda don wanga kan ya kamata dan hushi da makami mai mota ko ina makami na to waka yadda ban za ta shashi wanga ya an kashe kami za a yi komi ba illa rubuce rubuce na sati guda shikenan eh, sai ai closing case ban za ta kashe ka don haka da a kashe garin a ce kai ka kashe rubuce rubuce na a yi shikenan a kare a bari haka nan kaji Allah ya tsare mu kan mu kashe ka a kashe mu to kun gani to shi ne annabi ce shi kuma guda laifi ne bai kariya daga boli in zai boli yana tsayawa inda ake ganin al'aura tai qala ulama malamai sun ce ma'ana wa mayu yu'azzaba ni fi kabirin ma'anar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ba a yi musu azaba saboda wani babban laifi ai kabirin fi za'amihima wato babba gariya wasu ga ganin su su ba babba bane ina fatar kun fahimta wakila an ce kabirun tarkuhu alaihima a a bari ne mai girma ne gare suna jin waya bari ne suna ganin girman barin laifin ina fatar kun fahimta Allah ayyata halin dai abinda ake nufi wato eh, abin ga ganin idonsu waɗannan laifukan ba manya ba ne alhali kuma ga shari'a manya ne tunda kun ji abin da suke sabubbantarwa shine azabar kabari Allah shi kare wa nimni mas'udin radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal alla unabbi'ukum mal adhu hiya namima alqalatu bainan nas rawahu muslim wannan hadisi an karɓo shi ko daga abdullahi dan mas'ud yarda Allah tabbata gare shi cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce Allah unabbi ukum mal adu kuna so in baku labari ko menene adahu adahu me fassara kalma adahu ai alkadhibu wal buhtan shine al'adahu kuna so in ba ku labarin abin da adahu hiyan namima ita ce annamimanci alqalatu bainan nas in ba ku fahimta ba maganganu tsakanin mutane kaga ya fassar annamimanci maganganu tsakanin mutane ka dauki tawanga, ka kai wancan ka dauki tashi ka kawo wanga shine al'adahu rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi al'adahu bi fatahil ainil muhmala wa iskanid dadil mu'jama wa bil haya ala waznil wajhi wa ruwaya al ida bi kasril ain wa fatahid dadil mu'jama ala waznil ida wa hiya al ita ce ƙarya da kuma ƙirin ƙarya wa ala ya ula al ida kenan ko shine ƙarya to akan riwayar farko kuma al'adahu masdarun adahu sai ya zama masdari yuqalu ana cewa adahahu adahan ay ramahu bil adhi ya jefe shi da adahu ya jefe shi da ƙarya yayi mai ƙarya kuna son in ba ku labari abin da yake ƙarya wanda ke yanke zumunta kamar sun ce eh muna sosai yace annamimanci shine al'adahu me annamimanci maganganu tsakanin mutane don a sa barna tsakaninsu wannan shine annamimanci muna roƙon Allah ya tsare mu to wannan babin ya ƙare mun samu fa'ida ko ba mu samu ba in can daure ba mu sani ba yanzu mun ji matsayin annabi mance ko haram ne yana daga cikin abin da Allah ke azabtar da mai yi nai da saboda shi tun cikin kabari muna roƙon Allah ya kare mu don haka kai kama bakunanku ku daga annabi mance yadda giba take haram haka annabi mance yake haram baya da kyau to babun nahya an naqalil hadisi babi mai bayanin hani daga cirantar da zance wa kalamin nasu da kuma maganganun mutane ɗaukar maganganun mutane ila wulatil umuri zuwa ga shugabanni majibinta al'amura. ka ɗauki magana ka iskan ma ranka yaɗe wallahi ka ji abin da ya ce eh? idza lam tad'u ilayha hajatu in dai wata bukata bata yi kira zuwa ga yin haka nan ba wace irin bukata ka khaufi mafsadatin kamar tsoron faruwar wata ƙanna wa nahwihi da abin da ya kamanci haka ga wani nan ya faɗi magana tana iya jawo musiba cikin mutane ka sheƙa ka faɗa ma shugaba ba da nufin a kama shi a mai hukunci ba da nufin a jashi a jakunne nai a kira shi a jakunne nai wannan ka baka yi annai ba babu illa amma dai ka zo ka faɗi wai kai don su ce ai kai tare da su kake dan goyon bayan su kake shi ko wancan a ci mutunci nai irin yadda ake yi yanzu irin yadda NPDP ke yi wani ai bai jiha mana ƙuri'a ba Buhari ya jiha mu ƙuri'a da ina jiha ƙuri'a ni kan kun san Buhari nake jiha ƙuri'a da ina jefa ƙuri'a ina fatar kun fahimta ka san ko bisa kure babu wanda zai jefa makafiri ƙuri'a ta ƙuri'a da in jefa makafiri na hasu in yaga ta ni kan ban jefa makafiri ƙuri'a kuma ban ba kowa shawarar jiwa jefa makafiri domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wata awanu alal birri wata ƙawa wala awanu alal ithmi udwani wani wuri ya ce ya hallazi na amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin wani jibintaka ya wuce ka jiwa mai ƙuri'a ya mulki don haka ne kan kure dai na yin jiwa makahiri ƙuri'a wallahi ba ba aikata wannan ƙuri'an Allah ya so Wa inda na aikata muna kiransu kuma su tuba ma Allah sun barkota ga bala'in da sun ka jawo mana ga zaben kahiri akwai wani malami da an haga mai da yan daloli sadda za a zaɓe sai shi an kaza cikin talabijin yana bayanai Yace ce eh, to wa masu cewa a zaɓi musulmi duk shugabanci musulmi nawa ne shugabancin najeriya mi sun ka yi to in dai ba su yi koyi ba dai ba su kashe musulmi ba ko to kahirin da ka goya ma bayan an ka baka daloli shi mun ga abin da ya yi ga yana yana kashe yan mu. kuma yanzu kai baka da bakin magana tun da kuɗi an ka baka kana iya zuwa ka ce mai mai kai mai malhaka ba kashe yan uwanmu kana iya ya ce to kawo kuɗin da na ya san ka kashe kawo bayani kuɗin da na shi yasa kan ga da sarakuna da yan siyasa ba mai iya magana yau sai dai ai sare ka noke a ɗanyi dodon bango haka ba su iya in sun ka buɗe baki sai ce a'a sabbe ne your eminence ka san ko nawa ne ba kawo sai in ba kashe yan uwanku kaga ashe ya nuna kuɗin da an ka ba su kuɗin jini ne na mutanen su an ka ba su to mun roƙi Allah shi isan muna gare ku duk waɗanda na ja mai 'yan malafatonci 11 sun ka ce a sun ka da mu dai ba mu zaɓe ba musulmin arewa dai ba su zaɓe ba shi yasa annan yana kashin su ko takaicin haka nan waɗanda ma sun ka ja mai ƙuri'a kuɗi an ka ba su to da an ka ba su kuɗi sai sun ka mirɗi zaɓen da mutane sun ka yi kadiba wai sakkwato ji irin tururuwar da an kai wurin jihar ƙuri'a ranar zaɓen shugaban ƙasa sannan duk rumfan da ka zo za ka iskan ma general buhari yana da ƙuri'a in rumfa ce mai mutum dubu za ka iskan ma general buhari yana da ɗari tara da hamsin. mai 'yan malawa yana da ishirin, saura sai zai ballet ba haka an kai ba in rumfa ce mai ɗari biyar, za ka iskan ma general buhari yana da eh, ƙuri'a ɗari hudu da hamsin. mai 'yan malawa ya samu sha shidda saura zai ballet haka an ka yi wai amma kuma da an ka tara wai buhari bai ninka mai yan malhasau biyu ba duk wanda ya yi wanga abu Allah wanda ya mirɗi ƙuri'un musulmi Allah ka mirɗe shi duk wanda ya mirɗi ƙuri'un da an ka jefa ma Buhari Allah ka mirɗe shi Allah ka mirɗe shi Allah ka mirɗe shi Allah ka sa abin nan da yaka kariya Allah ka raba shi da shi in masu kujeri na Allah ka izo musu bala'i bisa kujerin nan masu rawun na Allah ka izo musu bala'i cikin rawun nan nan Allah shi ƙara wayan suka man duman ban sai taron musulunci bayan kun kashe musulunci an ba kuɗi kun kashe musulunci kun kashe musulunci yanzu don Allah inda Buhari a shugaban ƙasa akwai wanda ya isa ya tafi cikin musulunci ya tadda bon to ga abin kun ka jawo mana nan duk shugabanni musulmi da sun kai shugabanci akwai wanda ya sa an kai haka abin da annan ke faruwa yanzu to yanzu za mu ba shi malamin amsa mi sun kai wai musulmin da sun kai shugabanci su baban gida su shi buharin su shehu shagari su wane ne su murtala su abdulsalami su abacha ba su ne musulmin da na shugabanci ba sai mallamin ya tambaya mi sun kai ko ba su yi komi ba dai ba su kashe mu ba to wanda ba mu ba yanzu gashi na yana kashe mu ko ba su yi komi ba to yan daloli na kuɗi na la su minola yanzu in ka tambaye shi ya kashe in ka tambaye shi yanzu ko ɗari babu cikin dalolin kuma bai ƙara ko yatsa guda bai ƙaru bisa ga yatsu ne ba ga bala'in da sun ka sawo mana saboda yan kuɗi ga bala'in da kun ka ma arewa kun ka sawo musulunci har mai yan malhaya tashi ya taimai da da tijan mai da guri su ce jaye musu sojoji ce ya ki jayewa bai jayewa ba mai girma gare tunda kuɗi ya ba su kuɗi ya ba manyan masu rawan nan na ciya da alkibba kwaɗai an ba su kuɗi sun sai da mutane su kuɗin jini ne an ka ba ku Allah ka isan muna duk wanda an haka ku Allah zai tambaya ku hun ka jawo kisar da an kai muna roƙon Allah ya shirye shi shi na annawai suna ɗumumuwan banza yanzu kuwa bayan hari kuma ni ga gani na irin abubuwan da annan na fara ni sai in ga kamar fim ne ake yi wai sunna aka yi a mai shemu wawaye sunna aka yanzu ba ga siyasa za ta dawa ba mai yan malfa ake son a sake mara ma baya to amma an san yaya za a tallata arewa bai tallatuwa arewa to yanzu bari a zo a nuna ma mutanen arewa cewa ba a tare da shi in mun ka amince musu sai the last hour sai mai yan malfa ya ce ya yi kamben ga abin da suke so ai za a yi musu shi ke so ai na rance da Allah mai yan malwa ɗan uwa ta yi yanki ya ɗebe anta ya soya ya sa yaji ya ba mu mun ka ce wallahi ba mu so ne kuma wallahi gara a sa ka bambara dutsen Uhuru a ce ka tallaba shi ka aza shi ga kanka bisa ga a ce ka tallata mai yan malwa arewa bai tallatuwa gare mu babu wanda zai iya tallan mai amma in akwai mai iya tallan mai almar har ga bismillah ga gari nan to a tallata wallahi musallawan tashi kwarai ko don ga karon ga ina ganin ajiri ya sali ba ga wa'azi ɗaya za mu yi ba ga karon ga kaji tagayyirul munkari bil yadi za mu yi dole don yanzu tura ta kai bango to Allah ka ba mu mafita to ina muke shine ce babi mai bayani game da hani ga ciratar da zance da kuma maganganun mutane zuwa ga shugabanni ɗaukan maganganun da mutane ke yi kana kai ma shugabanni da nufin barna ko idza lam tadu ilai hajatun in dai wata bukata bata yi kira ga kai maganar ba ka khawfi mafsadatin kamar tsoron faro wata kanna wa nahwihi da abin da yake kama da shi ka kai ne kawai don ka gyara miyar ka su dauka naka ne ka zuba ka wani abu ko kuma a shi wanda ka kai zancen game da shi a cin mutunci ne irin yadda wasu malamai kai ba haka an kai muna ba ai da bello abu da musa lokuwa in ba gidan yarin an haka ba a zanna lafiya sai an kai mu gidan yarin ba a zanna lafiya ba haka wasu malamai sun kace wai kuma su annan suna kiɗin bindiyo ahli sunna ne munafiki ka zama ahli sunna munafici kun kai muna kun ka cuce mu kun ka hada da azzalumai an ka cuce mu to wace sunna ta hofaɗa min wace sunna ta ce yadda da munafunci wace sunna ta yadda ka cuci dan uwanka ko babu komi dai bello ya bi da musa ko musulmi ne ko ba musulmi muke ba to da ku an ka da an ka cuce mu annan ya suka dawo a halin sunna ne wace sunna to sunna shedan ba ba dai ta annabi ba shi yasa kaka ganin uku saura kwata mu hakallun su mu muna roƙo Allah shirye shi mu amma muna musu hatta su gyara magana ka inda wani azzalumi azzalumi abinda an ka ce a yi taron dangi a yi fada da shi fada an ka ce a yi da azzalumi ba a ta yi a makalkale mai ana kai mai gulma ɗan uwa ba irin wanda wasu ka yi ai suwa da sai an yi musu kaza sai an yi musu to me azzalumi ka iya yi azzalumi me ka iya ya sha hi ciki to Allah ya shirya da mu qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwani in za ku ba da taimako ku ba da taimako da gudunmuwa ga aiki na da'a ga Allah wa awanu alal birri wa taqwa aiki na da'a ga Allah da kuma tsoron Allah sai ya ce wala ta'awanu kada ku taimaka ma juna alal ithmi akan sabon Allah wal udwan da ketar dokokin eh, Allah ma'ana zalunci kar ku taimaka ma juna akan sabon Allah da kuma zalunci kaga ka ɗauki magana ha kai ma shugaba don a kamo wancan a yi mai hukunci ko a ladabtar da shi ko a cuta mai azaluntai ai ka kai zalunci Wa wafil babi cikin wannan babi al-ahadithu sabiqa hadisan da sun ka gabata fil babi qablu cikin babin da na gabace shi babin haramcin annamimanci sannan wanda ya ɗauki magana wani ya kai ma wani azalimin shugaba me yayi yayi annamimanci kuma yayi gulma Allah ya shirye da mu to sai hadisai ya ce wa nimna abbasin radiyallahu wa nimna mas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. la yuballiguni ahadun min ashabi an ahadin shay'a fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimu sadari rawahu abu dawud wa tirmidhi wannan hadisin an karɓo shi daga ɗan mas'udu yarda allah tabbata gare shi dan mas'udu ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yuballigu ni ahadun min ashabi kada ɗaya da cikin sahabbaina ya kawo mini an komai an ahadin daga wani ku sahabbaina inji annabi Kau wanda ya zo daga cikin ku ya ce min wane ya ce kaza ko wane ya yi kaza na barna doka ce annabi ya sa don me ya ce fa'in ni uhibbu domin ni ina son an a karja ilaikun in fita daga cikinku wa ana salimu sadar ina da ina mai lafiyayyen kirji kirji na lafiya loban da ciwon ran kowa ashe ya nuna sadir ka ɗauki mugunyar magana ka kai ma mutum to dole zuciya ta soso to don Allah kada ka kai kaga wannan hadisin ga ma'ana ta yana da kyau amma kuma akwai matsala cikin isnadi ne cikin isnadi ne akwai majahuli akan hakan ga malamai sun kace hadisi ne da ifi rawahu abu dawud da tirmizi da abu dawud da tirmizi sun karoito shi amma hadisi ne da ifi na fatar kun fahimta babu dhammi dhil wajhaini babi mai bayanin zargin mai fuska biyu wane ne mai fuska biyu taro taro shi yadda fuska biyu kun san taro nan fuskar daban nan daban kenan kakka zama taro <laughs> kun san taro ko kudin nan da ake kashi da eh? to zargin wanda adda fuska biyu wane ne mai fuska biyu shine annamimin mu dai wanda ka tashi in ka ɗauku maganar wancan ka kawo ma wanga mi za ka nuna ma wanga da kawo magana ba ka nuna kana so ne ba sannan shi ma duk abin da ya ce kana nan da yan rikodar ba wai dole rikoda wagga ta abin ga ta wuta ba kwakwalwa kamar rikoda ce duk abin da ake rikodin ɗin abubuwa ya zan rikoda to kayi rikodin ɗin abin da ya ce kuma ka koma inda wancan shiko ko ka ce mai kaga ka zan da huska biyu Shiko da ka kai mai maganar wannan mi kan nuna mai ka nuna shi ma kana tare da shi wato ka raba kafa kenan kai da ka zan taro mai huska biyu to zargin mai huska biyu mai hukuncin mai huska biyu ga shari'a qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna Allah wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min alqawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ya ce yastaghfuna minan nasi suna kokarin boye ma mutane wala yastaghfuna Allah amma ba su iya boye ma Allah ina fatar kun fahimta abu ya faru ga yadda ya faru amma sai a yi kokari a jirkitar da magana a jirkitar da gaskiya a ɓoye shin in kun ɓoye mutane kuka ɓoye ma kuna iya ɓoye ma Allah fa innahu ya alamu sirra wa akhfa ya san abin da a ɓoye da ma wanda ya fi komi zama ɓoye duk Allah ya sani Tun gani ashe kenan mutane kuka ɓoye ba ku iya ɓoye ma Allah to ko ka ɓoye ma mutane baka ɓoye ma Allah ba mi ka yi rufin ɗuwan yan bori a rufe gaba a rufe baya ba ina fatar kun fahimta in kana boyewa Allah wanda adda azaba ta wutar jahannama shi ya kamata ka boye ma to shi ko Allah ba ya boye mai to tunda ba ya boye ma Allah mai wani boye ma mutane ka gane to shi ne Allah ya ce yastaghfuna minan nas suna kokarin boye ma mutane wala yastaghfuna min Allah amma ba su boye ma Allah wa huwa ma'ahum alhali Allah na tare da su yana tare da su da me bi ilmi yana tare da su da iliminsa babu inda za su shiga su aikata wani abu face yana bisa ilimin Allah Allah ya sani If iz tuna lokacin da suke shirya a tabiyiti shi ne tadbirul amri laylan shirya wani al'amari cikin dare a zo a kitsa wani abu a kitsa a kitsa da daddare gobe ga yadda za mu shi ne ina fatar kun fahimta If idh tuna lokacin da suke shiryawa da daddare ma la yarda min alqawl abinda Allah bai yarda da shi ba na magana cikin dare dan uwansu yayi laifi an ka tai an ka yi mitan to gobe da sahi mu tai gabi da zamu ce mu annabi ga da zamu ce mu annabi kafin su zo sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin Allah ya tona musu asiri shi na Allah ya ce idh bayituna ma la yarda min alqawl lokacin da suke shirya abinda Allah bai yarda da shi ba na magana sun ka shirya magana da Allah bai yarda da ita ba wato a rufe mai laifi a dauki laifi a jefa ma wanda bai san hawa bai san sauka ba wa kana Allahu bima ya'maluna muhita Allah ya zama mai gewayewa da ilimi game da duk abin da suke aikatawa duk abin da bayan Allah sun ka aikata Allah tabaraka wa ta'ala ya sani don haka ai tsoron Allah ya ku mutane wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tajiduna nasa ma'adin khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idha faqahu wa tajiduna khiyaran nas fi hadha shani ashaddahum karahiyatan lahu wa tajiduna sharran nas dhal wajhain alladhi yati haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajhin muttafaqun alayhi wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yadda allah tabbata gare abu hurera ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ta ji nasa kuna samun mutane ma'adin ƙabilu daban-daban asalin ma'adin ba ramun kuza ba Ramun da ake gino zinariya da sauran abubuwan da ake ginowa cikin rame guda ake gino ta ramu daban-daban ne ko ake gino uh, abubuwan kuza to wadda kasar ramun da ake gino zinariya da azurfa da sauran abubuwan da ake ginowa ramu ne daban-daban to haka mutane suke kabilu daban-daban ina fatar kun fahimta khiyaruhum fil jahiliya zababbun su su mutane cikin jahiliya khiyaruhum fil islam su ne zababbun su cikin musulunci ya zafa in sun fahimci addini in an ka musulunta kuma an ka san shari'a to waɗanda an zaɓaɓɓu kun san ko ana cikin jahiliya akwai waɗanda Allah ya tsare ya kyautata ɗabi'unsu nagartattun mutane ne ko zamanin jahiliya shaye-shayen giyar da aka yi na jahiliya ba su yi tun da ɗai zinaci-zinacin da aka yi su Allah ya tsare su ba su yi duk dai abubuwa na asha ba a kan shari'a suke yi ba neca ce kawai haka Allah ya halicce su Allah bai kawata musu waɗannan abubuwa na shirgid ba da jahiliya ba to irin ko da fahimtar addini an kai an ka musulunta kuma an kai karatu za ku iskan kuma su za ku zama zaɓaɓɓu ina fatar kun fahimci abin da aka nufi shi ne ma'anar khiyaruhun fil jahiliya zaɓaɓɓunsu cikin jahiliya khiyaruhun fil islam su ne zaɓaɓɓunsu cikin musulunci ya zafa ƙoyin sun fahimci addini idza saru ha'a? in sun zam waɗanda na fahimci addini ashe kenan ga fiqhu ga bakin manzon Allah meye meye a anan fahimtar shari'ar musulunci to da mi aka fahimtar shari'a da alƙur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne littafin fiqh na farko amma wasu saboda rikicewa sai sun ka ɗauka a littafin lahalari da qawaidi da ishmawi da iziya da risala da askari da muktasar da masu kama da su su ɗaya littafin fiqh littafin fiqh ne amma na baya littafin fiqh na asali su ne shine alƙur'ani mai bi mai shine littafin hadisan manzo hadisai ingantattu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu bi musu kuma ba lahalare ba maganganun sahabban annabi ina fatar kun fahimta haka dai dada haka kawo ga su littafan to yanzu ka wasu ba su yarda da fiqhu ba duk wanda bai yarda da fiqhu ba kafiri na to ba yarda da fiqhu ba in bancin ƙarya akwai wanda bai yarda da qur'ani ba don Allah yanzu ana ce mana ba mai yarda da qur'ani da hadisai ba to su ne fiƙihun amma saboda cewa sai su ɗauka waɗancan ƙananan littafai wai su an littafan fiƙiu to wacce dole sai ka yi da lahalari wa ai kuma mai lahalari sannan su masu wannan maganganun su ne a can ana jayayya da su game da hadisan manzon Allah kaddara ni yanzu bai yadda da mai dole na sai na yadda da mai lahalari akwai inda Allah ya wajabta mai sai na imani da mai lahalari babu to amma kai ce ba dole kai imani da manzon Allah ba ka kwana lahira dole na imani da manzon Allah dole na ba zaɓi aka baka ba to ga suna ana jayayya da su game da hadisan manzon Allah yanzu har ga bala'i nan ya shigo yanzu ma saboda su bambanta da wasu abokan su dole wasu hadisai wasu sunnoni duka a take su saboda a bambanta da waɗancan wallahi duk abin da yasa kai yi banza da sunnar manzo Allah ya zama bala'i ya kai bawan Allah sunna akai ne kakai fadan ku ku ci gaba da abin ku mune muku fata Allah ya haɗa kanku amma dai sunna kam wallahi kakka yadda shedan ya raba ka da sunnar annabi don kiyaya da wani in ko kai haka nan kai hasara to yanzu suna nan suna kira mabiyansu kowa ya saki wando a take wando na don a bambanta da 'yan tawaye 'yan tawaye su da guntayen wando guntayen wando wai yi umarni da guntun wando manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hadisi na nan cikin muwadda imam malik ya kawo hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce satrul mu'min ila nisfi saqaihi wala junaha alai fi ma bainahu wa bainal ka'abain fama asfala min al ka'abain fa fin nari hadisi ne sahihi sannan ku karanta risala wagga risala ta eh, ibn abi al alqirawani eh wagga risala ta gida ta malikiya ba ta da cikin littafin fiqhu ba to mai risala ya ce suturan musulmi ta kasance tsakiyar kwabri nai amma babu laifi ga abinda da ya wuce eh, tsakiyar kwabri ya kai ga idanun sawu ya ce suturan musulmi ta tsaya nan fahuwa an jali thaubihi wa atqali rabbihi ya fi tsabta ga sutura ta sannan ya fi takawa ga ubangiji ne to me dalilin ku na sakin na? in ka yi faɗa da wani to da manzon Allah ka yi faɗi ka yi faɗa to don mi kaka cewa ka bar sunnan manzon Allah don ka yi faɗa da wani don haka ku yi ƙoƙari ku gyara ba a wasa da sunnar annabi duk abin da ya tabbata ga sunna to wajibi ne a yi aiki da shi ina fatar kun fahimta don matsala na tsakaninka da wani ku can ku yi ta matsalolinku tsakaninka da shi tunda ba tsakaninka da manzon Allah matsalar take ba ashe bai kamata faɗan ku da wancan ya shafi sunnar manzon Allah ba ka yi ƙoƙarin azama sunnar manzo Allah ka rantsana ka ja mabiyanka a zo a kyamaci sunnar manzo Allah in ka haɗu da Allah kana mai da sunnar manzo Allah billahi la ilaha illa huwa dan wuta hake na rance da Allah duk wanda ya haɗu da Allah yana mai da sunnar annabi sai ya shiga wuta kunji don hakan gaba kakko yi wargi da sunna ya ko kakko bari shedan ya ruɗe ku kakko bari shedan ya sa muku wasu wasi sunnar annabi ka komi ya shiga tsakaninku da sunnar annabi sai dai in faɗan tsakaninka da manzon Allah kun kai wannan kam amma in tsakaninka da wani samu sa'a ta kai mai mugun bugu kai mai mugun bugu ko ko ka zan abu na biyu in mutum ya taɓa ni ba shi ne ka kan makamna ba amma kun taɓa jin wani ya taɓa na soki sunna don wani ya taɓa ni a'a walla ba kai ka taɓa ni ba kana ko sanin ka taɓa ni walla don ina ma jafa'i haka ya kamata ku yi ku tsaya gare su abokan faɗa ku yi musu jafa'i a batta haka na amma ni shawara ta ma da kun kyale su kun ka bari an ka tafi tare da yafi da ya zama alkhairi kwacce taho mu zauna yace taho mu bata dole a saba mu ba ganin da kai da matakka matakka kai ka aje ta amma ana sabani ko ba a yi to balle abokin zama abokin da'awa da an yi hankuri an gyara matsalolin da a tsakani da ya fi zama alkhairi amma dai kafin a yi gyaran to muna kira ga bangarorin biyu don Allah kada wannan faɗa da kuka yi da junan ku ya taba sunnar annabi don Allah in hukun ka taɓa sunnar annabi mu ba mu kyale ku ka ji inda aka samu matsala da su bella yabo maganan muna tare da ku ga aƙida ko akwai aboki na ne ko mal albajiri na ne wallahi bata taso ba in kana taɓa sunnar annabi wallahi muna taɓa ka kana ka da sunnar manzon Allah girman ka na faɗuwa don hakan ga ku ba ku nan tsakanin ku ta ku ta faɗa dama na kuɗi na da bidan girma ku ta can Allah ya shirye ku dama na siyar da ne musu ke kenan ce su rage kwaɗai ko to ga yadda kwaɗai ya kai su wancan karo an ja mu da an kai saɓani yanzu wa iya ja na kuma ya ce in goya mai baya wallahi ni kan ban goya mu kowa baya don na gano harka duk takata. ta mu iyaka muna nan rike da sunna alqur'ani da sunna cikinsu duk wanda ya faɗi abin da daidai da ƙur'ani da sunna muna tare da shi wanda ya kauce ma abin da ƙur'ani da sunna dama ƙur'ani da sunna ta haɗa ni da shi bai taɓa tunani na baya gare shi ruwan gashi an matsayata ni kuma da kowa tare na da kai ka sani na biya alƙur'ani da sunna ta duk abin da ba ƙur'ani da sunna ba kakka taɓa ƙidan ya bille ya cikin waɗanda a tare da kai a'a abin da ya saban ƙur'ani da sunna ba da ni ba kakka sa sunana ina fatar kun fahimta kuma in mun shekara ɗari tare ka saka mu ƙur'ani da suna to nan ka kidan ya rabuwa ta taho ni kan ba mai jana ya kada cikin wuta don haka mai ta addu'a waɗannan matsaloli da a tsakaninsu ‘yan uwanmu ne malaman mu ne Allah shi kawo gyara bai yi mana daɗi ba nan babu irin kiɗin bundin da ba mai ba mun ji daɗi an haɗe ko to gashi nan kuma haɗuwa duk shekara guda an yi shekara 21 cikin saɓani an zo shekara guda haɗe kuma an koma barka cewa wannan ba abin farin ciki ne gare mu mu yi addu'a sannan ina kira ga matasa na ahli sunna wayanda annan suna rubuce rubuce ga facebook ba aikin ku bane sabani in mallaman ku na sabani ko abinda annan ku te ku yi ta addu'a Allah ya ji sabanin ba wai ku sa baki a kama su kawwa ne ko wancan su tsoki mallamin wancan ba aikin ku bane don Allah ku kama kawo ku don Allah rubuce-rubucin da kuke yi ga facebook matasa na sunna don Allah ku bari saɓani ne na malamai mu yi musu fata Allah shi haɗa kansu ya daidaita ya jaye shedan daga tsakaninsu shedan ɗai ne ba wata matsala ta addini shedan ne domin ko waɗanne ɓangarori suna jifar wasu wasu suna cewa aiwa wani ke son shugabanci kaza da kasta su ko so waɗancan suna zargin waɗanda sun yi musu munafunci sun haɗa da 'yan siyasa da sarakunan gargajiya an ba su kuɗi don su kawo rikici kaga ko waɗanne suna da abin da suka cewa to mu abin da za mu cewa tsakani da Allah waɗanda abubuwa ba na addini ba ne na duniya ne kuma dama abin da mun kai muku tsoro kenan abin da manzon Allah yawa al'umma ta tsoro gaba ɗaya kenan yace 'Malfakar akhsha alaikum inna ma akhsha inna akhsha an tubsata ad-dunya alaykum kama busidat alaman man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama a ahlakatuhum ba mun shi ba cikin wannan littafi annabi ce ni ba talauci nika ji muku tsoro ba abinda nika ji muku tsoro a shimfiɗa muku duniya kamar yadda an ka shimfiɗa ta ga waɗanda an gabaninku sai ku yi goggoriyo ga nemanta kamar yadda magabatan ku sun ka yi goggoriyo ga nemanta sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su ana na yanzu an fara tonon silili ai gwamnawa ne da za a wa'azi ya ba da miliyan goma ne yadda ya amso bai ba mu ba gwamnawa ne ya ba da miliyan goma sha hudu kuko kukunka amso kuko ba ku ba mu ko ɗari ba me jawo yan gama ganganu kuma ana yi bisa kunna 'yan shi'a bisa kunna 'yan tijjaniya bisa kunna 'yan kadiriya bisa kunna 'yan al'ada bisa kunna kiristoci duk wani maki duniya bisa kunne ne aka wa waɗannan maganganun don Allah waɗannan maganganun ci gaba ne ga addini kan da Allah kuma baya ne kuma dama sai sun zan haka nan tun da kun ka mai da duniya ita al'amari mahi muhimmanci gare ku dole ku samu matsala ka gani yanzu jawo rabot, kudaddakin da ana ana amsa ga gwamnoni gwamnoni yan ɗariƙa gwamna ɗan ɗariƙa mashayi giya ya bada miliyan goma sha hudu kuma an amso don allah to an amso don allah ba don allah akwai magana a yi mai wa'azi ya bashan giya don allah ana iya mai wa'azi ya bashan giya eh ko ko ana don allah ana mai wa'azi a ce ran ka ya to mun gode kuɗin na amma dai ɗariƙan nan kahirci ta kabatta don allah ana ce mai haka nan shi yasa kaga yanzu aziya ya koma sai talakawa in ka ji an ce dan dariƙa kafiri da ana nihin talaka gwamna dan dariƙa shi ba kafiri na musulmi ne tunda yana bada miliyan goma ba abin nace ba kenan to to tun ta bayyana abu zashawa malam muna batun ma zaɓe na 2015 mu hidda wani ustaz cikin ustazan nan mu tsaye sai bai bugi mai yan malafa, to yanzu da wanga rikici mi muka iya yi ko kansila muna ci wanga rikici da kun taso mana da shi akan miliyan goma an rike ku akan miliyan goma miliyan goma sha hudu to Allah shirin da mu to sai ina hmm, lokaci ya yi saura hadisi nawa to sai a maimaita shi gobe ko to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta abin da ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe ya shafe cikin zukatanku duk inda tangarɗa take gare mu Allah ka ba mu iko mu gyara rikicin da a tsakanin malaman mu na sunna Allah ka ganar da su cewa shedan ne su gane cewa wannan rikicin ba wani ci gaba da addini zai samu garai kowannen su ya mai da takobi ne cikin kobe a tsaya sunnan nan da mun ka ce a ta tsakani da Allah bayyuwa bai yi ma'ana ba fa a ce izalatul bid'a wa iqamati sunna gusar da bid'a da tsaye da sunna abinda attakin mu shine la da'atul liman lam yuti illah wa rasulahu ba shine takin mu ba to kuma a ce ga sunnoni sun tabbata wani ya ce a ba za a yi ba kai ba za a yi ba Kauka. to to in ba mu yi sunna ba to mi za mu yi shikenan mu kuma ai amsa kuɗi dai shi ya izala a'a amsa kuɗi ba shi ne izala ba yana daga cikin ma bid'o'in yan izala abinda a izala raya sunna da gusar da bid'a ita ce izala ina fatar kun fahimta don haka masu ra'ayin cewa sunnoni wai a aji sunnoni su mai da takobin su cikin kube don Allah su bari sunna in dai ta tabbata daga manzon Allah su kira mutane gare ta a aikata ta su yi tsaye kaumin cewa sai an yi ta amma ba a ce a bayyanta ba shi yasa kuka gani yanzu ga sallama biyu sun bari an koma ba assalamu alaikum eh, kum sai ka bashi kum ga baki inda hadisi bai inganta ba yana cewa kuf sai ka bashi kum hadisi ya inganta to ta sallama guda to amma kuma na faɗa muku yadda hadisin sallama guda inganta haka na sallama biyu inganta don hakan ba za ka zama ahalin sunna ba sai ka yi kowanne yau in ka ce assalamu alaikum gobe ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ka yi biyu shi ke nan ka rayu sunnonin manzon Allah ina fatar kun fahimta to ita sallama guda ta inganta amma sadalukam sadalukam ko ga 'yan malikiya bata inganta ba balle ga sunna na fatar kun fahimta sadallu bata inganta ba ba a sakin hannu kai attention kamar dan sanda yayi stand at is a'a rike hannu akai shi as sunna cikin sallah qabla as sunna sadallu ba sunnata ba ina fatar kun fahimta sannan ka bawon wandon ka biki kike to mu da mun gani mun ga dan wuta annabi ya ce wuta ma asfala min al-izari fafin nari duk abin da yayi kasa ga idanun sawu na gyauto suturar musulmi namiji yana cikin wuta ba wandon za a sa wuta ba kai dai mai wando a karama kallahu ka ko san babu kunya kamar a karama kallahu cikin wuta a karama kallahu dan wuta ka gama izala ka tai lahira ka shiga wuta ka kai wahalar banza ka haɗe da yan bid'a garin ku shi ka kan dan bid'a kenan don haka kira ga a kyamaci sunnonin annabi wannan ba izala bane wannan bid'a ce ku ji tsoron Allah sannan masu ƙumumuwa su ko shugabancin gashi wai ba a barin shugabancin don Allah abu ya zama mana musiba sai a ta kujerun nan na izala a kashe su a yi shugaba guda amirul am sannan ba a samun Hassan mai koyi da na Hassan daga cikinku ba dai matsalar shugabanci ba ce da abubuwa sun karin caɓe ga al'ummar manzon Allah ya ƙoƙoƙa an yi ya ƙoƙoƙa Hassan Allah ya same tunani yanzu ni Hassan akan shugabanci na nika bari ana ta zubar da jinin al'ummar manzon Allah akan shugabanci bai dace ba sai Hassan ya rubuta takarda kun san wani Hassan nika magana sayyidina Hassan jikan manzon Allah ya rubuta takarda zuwa ga abokin husuma ne wane ne abokin husuma tai sayyidina Muawiya shine abokin husumar Hassan ina gayyatar ka Muawiya zuwa ya sulhu Muawiya ya zo hassan ya ce shi in bancin shugabancin akwai wata matsala ya ce babu ya ce mu'awiya kawo hannun kawai ya biwa mu'awiya mabaya'a ya ɗauki shugabancin ya ba mu'awiya ya dawo madina ya zama nai ce ba shi ne jikan manzon Allah ba manzon Allah ya yi musu shaida ya ce da Hassan da Hussaini su ne samarin aljanna duk wani saurayi da zai shiga aljanna su ne shugaban samarin aljanna duka ya rage mai daraja ko azara ba a samu wanda zai aiki irin na Hassan don al'ummar manzon Allah su haɗu akan shugabancin ka a dole dai sai an ce kai awwa ne in ba a ce kai awwa ne ba gal al'umma manzo Allah su rabu al'ummar manzo Allah su tarwace su daidaice sunnan manzo Allah ta kare saboda kai baka tsoron Allah baka tsoron haɗuwarka da Allah baka tunanin haƙƙin manzo Allah zai kama ka ba haka muna yin nasiha ga malamai ku ji tsoron Allah bai kamata ku cika ƙasa da yaya wa'azuzzuka sun kai ko'ina har na lahira ya ji wa'azinku ko ba su jiya ba har lahira wa'azin ya kai tun da dabbakin sanda sun kawara wa'azi zuwa yau mutum nawa ya ta lahira to amma gashi matsala ta tsakanin kuma kun kasa gyarawa kuma matsalar da ta kai abinda bai kamata ma a yauci minti biyar ba a gyara eh sunna ta imara shin tun da an ce sunna aka yi me yasa ba za a yi imarar nan taku ba abinda zai yi sa a jayar mu illa a mai ta yadda manzon Allah ka yi zamanin manzon Allah akwai wasu shugaba shugaba nawa akwai guda don haka sai a zo a yi amirul am ba duk wata kujera a kare ta shi yasa ai aka jayayya da juna ni an zaɓe ni kai an zaɓe ka ba dibin ni kai duk ba zabe mu an kai ba don haka baka da wani girma garan baka da fifiko ni ma ina da kaza a karya kujerun duka a samu bawan Allah sai a wani bawan Allah sai a yi mai shugaba shikenan shi ko ya zaɓe shura shikenan a yi ta tafiya jama'a ku tuni shugabancin nan bai yi girman addinin ga da annan kuna ƙoƙarin watsawa ba ku bari addini ya lalace saboda sun zukatanku bai kamata ba ku ji tsoron Allah ku tuno da haƙƙin manzon Allah a ku al'ummar manzon Allah ce ko ƙoƙarin rabawa saboda su zukatanku. wani ya amshi kuɗi bai baka ba wani ya shirya taro kai bai kere ka ba sai mito in bai kere ka ba taron shiga aljanna da an kai taron ba a ƙare ba bygone ya zan bygone is past tense eh don haka kada ku bari al'ummar manzon Allah ta tarwace saboda su zukatanku, ji tsoron Allah mu nasiha mu kenan sannan ku kuma matasa wayanda abiye da su ku ji tsoron Allah rubuci rubucin da kuka yi ga Facebook kana in kana kallon Facebook kana ganin zage zage shekarun jiya na karanta wani yana ce wani malami dan shegiya wallahi na karanta ga Facebook wani ya rubuta wani malami ne na addini ya ce ma dan shegiya wagga magana ba sunna ba ko bid'a dai wagga bid'a ta yi muni kuma duk sunna ce shi ahli sunna matashi ne na ahli sunna kuma wanga da ya cewa madan shege ga malami ne ne fa baka san ka fa'idar da ya samu ta addini gare shi ba yanzu akan matsala ta duniya kuma yanzu ya waci da malamin har zagi kuma mugun zagi shi dan shegiya haba matasan ahlus sunna ba daidai bane mu yi ma malaman mu fata Allah shi dawo da hankulansu yanzu shedan ya sa musu wahami to mu yi musu addu'a Allah shi dawo da hankulansu waɗannan matsalolin a magance cikin ruwan sanyi ba mu zo mu hasa ma wuta ta kama tana ci miliki miliki mu zuba mata fetur ta ƙara balbalniya ba daga ƙarshe ina muku nasiha game da hadisai guda biyu hadisi na farko imamu ahmad bin hanbal ya fitar da shi hadisi ne hasanun imamu ahmad ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in fitina ta afku cikin musulmi to sharrin da harshe ke yi ya fi muni bisa ga sharrin da takobi ke yi kun fahimci maganar manzon allah in fitina ta afku cikin musulmi yanzu bangarorin biyu akwai kafiri babu kafiri duk musulmi ne haka sunna tattana da musulmi in sun kai sabani ba wai don sun yi saɓani shi wani ya kafirta ba zan kawo muku dalili na annabi ya ce in fitina ta afku cikin musulmi sharrin da harshe ke yi ya fi muni bisa ga sharrin da takobi ke yi don haka ku ji tsoron Allah da ku malamai da ku matasa mabiya ku ji tsoron Allah ga abubuwan da za ku faɗi mu yi addu'ar Allah shi kwantar da muna da wannan fitinar na farko kenan sannan na biyu ku ji tsoron Allah kada bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama ku hadisi na nan cikin bukhari mun karanto shi kwanakin baya ko manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alƙiyama ba za ta tsayu ba har sai ɓangarori biyu na musulmi sun yaƙi juna yaƙi kuma mai girma su yaƙi junansu yaƙi mai girma alhali da a wasu duka guda ce mun karanto hadisin ko ba mu karanto shi ba mun karanto shi kwanakin baya cikin kitabu kitabu kitabul manaqib babu alamatin nubuwa fil islami na sahihul bukhari in kuna tunowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tsayu ba har sai bangarori biyu na musulmi sun yaƙi juna yaƙi mai girma alhali da a wasu duka guda ce to jama'a tunda da da'awa duk guda ce mai jawo yaƙi kuma kaga shaidan to ku yi annaya kada ya zan ku ne izalolin guda biyu muka fahimta duk da awa guda ce in matsalolin matsaloli ne na fahimta ku sa ran ku inuwa ba gare ku an ka fara samun sabanin fahimta ba kuwa junan ku uzuri matakka da ka aje kai ne cin ta kai ne shan ta kai ne suturar tana saba ma ku ba ta saba ma to balle abokin da'awa abokin tafiya gida ne daban naka daban haduwa ɗaya an kai don a kira mutane ga addini don mi ba zai saba ma ba ɗan ayya saɓa saba ma yau ka yi hankuri kai kuma gobe ka saba mai ya yi hankuri wannan shine zama don haka ku ji tsoron Allah sannan ina kira ga al'ummar musulmi ta tsaye ga addu'a waɗannan fitinonin Allah shi kawo muna ƙarshen su wannan wutar da ke ƙoƙarin canye mana sunna muna roƙon Allah ka kashe mana ita kada ta yi mana aibi ga addinin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika